ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanu lahadi yahuda muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'du wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atal muslimin muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sace kaddara hada fuskokinmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin marigayi alhaji balanya dukko da ke kwakwa uku karamar hukumar agege cikin jihar Legas. a wannan yammaci mai albarka yammacin juma'a sha biyu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam tana da shekara wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna nan a cikin wannan sura suratul anbiya'i kuma a jiya mun kwana kan aya ta talatin yau insha Allahu za mu tashi kan aya ta talatin da ɗaya faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa ja'alna fil ardi rawasiya bismillahir rahmanir rahim فيها فجاجا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا في الأرض رواسيا Ubangiji subhanahu wata'ala ya ce kuma mun sanya kafaffun duwatsu a cikin ƙasa shi ne waje waja'alna rawasiya kuma mun sanya kafaffun duwatsu jibalan thawabit kafaffun duwatsu fil ardi a cikin ƙasa an tami da bikum ko an tami da bihim Allah ya ce domin kada ta karkata da su dan ta karkata da waɗanda suke kanta ma'ana ta taharraku kenan an gani ta rika shekin ta rika motsi ubangiji ya ce mun sanya duwatsu su kamar kamar kusoshi kenan taraku ga ƙasa waja'alna fiha fijajan subula Allah ya ce kuma muka sanya hanyoyi a cikinta masu faɗi shine hanyoyi da ke tsakanin dutse subulan kuma hanyoyi waɗanda ake tsagawa a kan ƙasa hanya hanya hanya hanya da kuma hanyoyin da ke cikin duwatsu malam ya yace subulan anan badalin ne na fijaji ay duruqan nafizatun wasi'a an gani duruqan nafizatan wasi'atan muka sanya musu hanyoyi zartattun hanyoyi waɗanda in ka bi su za su bulle kuma wasi'atan yalwatattu la'allahum yahtadun ubangiji ya ce ko za su shiryu ila maqasidihim izuwa ga manufofinsu fil asfari cikin tafiye-tafiye don in mutum zai tafiya san hanyar da zai kama in ya rike ta sai ya je inda zai ji wannan manya-manyan duwatsu da muke kallo Allah ne ya jajjefa su cikin ƙasa da ya gama halittar ƙasa sai ya jajjefa duwatsu aka jajjefa su wayannan duwatsu manya-manya to su ne ku ga ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala ya tabbatar da haka a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma misali a cikin suratun Ra'ad, Allah maɗaukaki ya ce wa huwa allazi madda al-ardha wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshi al-layla an-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun subhanahu wata'ala a cikin ya ce, yace shine wanda ya shimfiɗa ƙasa gata nan a shimfiɗe. waje alafi harawasiya kuma ya sanya tabbatattun duwatsu a cikinta su zama taraku wa an hara Allah ya ce da koguna wa min kulli samarati ja'ala fiha zawjayn ithnay daga kowanne kayan marmari na itace Allah ya mun sanya mace da namiji duk itacen da ka gani da Allah ya halitta akwai mace akwai namiji nau'i biyu ne yugushil lailan nahar ubangiji subhanahu wata'ala yana shigar da dare cikin yini inna fi zalika laayatin liqaumin tafakkaru. lalle cikin wannan akwai ayoyi amma ba ga kowa ba ga mutanen da suke tunani a cikin suratul hijr ubangiji ya ce wal arda ha, wa wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli shay'in mawzu ubangiji a cikin suratul hijr ya ce wal arda ha, kuma ƙasa mun shimfida ta inji Allah ga ta nan a shimfide wa alqayna fiha rawasiya kuma muka jefa turaku su ne tabbatattun duwatsu a cikinta in ji Allah wa an batina fi min kulli shai'in mauzul kuma mun ka tsirar a cikinta daga dukkan wani ɗan itace abin aunawa wanda yana da ma'auni wanda za ka duba ka gani akwai wanda ake ci da damuna akwai wanda ake ci da rani akwai wanda yake yi shekara ɗaya akwai mai yi shekara biyu wannan duka hikima ce ta Allah a cikin suratun nahali ubangiji ya ce wa alƙafil ardi rawasiya an da bikum wa anhara wa subulan la'allakum tahtadun kuma ubangiji wa alƙafil ardi rawasiya ya jefa turaku cikin ƙasa su ne tabbatattun duwatsu an da bikum domin kada ƙasa ta rinka girgiza ta rinka raurayawa da ku wa anhara da koguna wa subulan Allah ya ce da kuma hanyoyi la'allakum tahtadun ko za ku shiryu a cikin suratin namli ubangiji ya ce an ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala Waje ja'ala laha rawasiya wa al hajiza a ilahum ma Allah bal aktharuhum la ya'qilun subhanahu wa ta'ala a cikin suratin naml yace amman ja'ala al-arda qarara shin wane ne ya sanya kasa tabbatacciya ga ta ba ta shekin wa ja'ala khilalaha anhara kuma ya sanya koguna ma'ana a tsakankaninta waje hara rawasiya kuma ya sanya manya-manyan duwatsu kafafu su zama turaku gare ta waje alabain ne hajiza kuma ya tsanya shamaki tsakanin ruwan gishiri da ruwan daɗi a ilahun ma'allah shin akwai wani Allah tare da Allah da ya wannan aiki duk abin da Allah ya lissafa babu bal aktsaruhum la yaqilun Allah ya ce sai dai mafi yawan su ba su da hankali a cikin surati fussilat Allah subhanahu wata'ala yace waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayamin sawa'an lis-sa'ili subhanahu wata'ala yace waja'ala fiha rawasiya kuma ya sanya turaku a cikin ƙasa min fawqiha daga kan ƙasar duk dutsen da ka gani in ka ganshi a ƙasa sai ka kuma Allah ya sanya wani a samanta ina fata an gane wanda yake saman wanda yake cikin shi na saman nutsewa dan su ne suka rike ƙasa to Allah ne ya sanya duwatsu tabbatattu akan ƙasa ga sunan muna ganin su wa baraka fiha kuma Allah ya sanya albarka cikin ta wa qaddara fiha aqwataha kuma Allah ya kaddara mata abincin da za ta tsirar tun daga ran da za ta fara tsirar da tsoro har zuwa ran da Allah zai nade ta ya san ƙwayar gero da za a shuka kwayar masara ƙwayar dawa kwayar alkama kowanne abu Allah ya san gwargwadon abin da ƙasa za ta tsirar. buhu nawa za a yi kwaya nawa za a yi kome sai Allah ya san iyakar wannan abu kuma duk duniya baki daya don haka da ya halicci ƙasa ya ƙaddara mata abincin tantsirar da za ta tsirar na abinci a kawata ha shi yasa wani sa idan ka shuka abincin sai ya ki don an riga an kaddara mata iya ƙwayoyin da za ta fita kuma wannan al'amari ne na ikon Allah wanda ya kamata ya ƙara wa mai imani imani fi arba'ati ayyamin sai Allah ya ce a cikin kwanaki hudu Sawa lisa'ilin wannan daidai ne ga masu tambaya Allah ya samu gani shi yasa a cikin ƙasa din bayan Allah ya jefa tabbatattun duwatsu yace an mi da bihim domin kada ta rika rawarawa da su sai yace waja'ala fiha fijaja kuma Allah ya sanya hanyoyi a cikin duwatsu domin da aka ce fijaj malamai suka ce shine ma'ana a tariqul wasi' bainal jabalai in aka ce al-fajj ana nufin ma'ana wata hanya mai fadi tsakanin duwatsu guda biyu sai Allah ya fidda hanya ta nan ina fata an gane sannan subulan fijaja Allah ya sanya muku hanyoyi a cikin duwatsu ga sunan iri-iri kala-kala wanda za ku shiga ku kai zuwa ga ku hakika wannan yana daga cikin ikon Allah wannan aya ce ga dukkan mai imani idan ka diba zulkarnai wannan katanga da yayi ta bakin karfi inda ya juju wa ma'ajuji ke shigowa katanga ce wadda ke tsakanin duwatsu guda biyu irin wannan hanyar da Allah yake magana nan zulkarnaini ya je sanya musu wannan katanga mai karfi su da ita shine Allah ta'ala ya ce wa yas'alunaka an zulkarnain qul sa'atlu alaykum minhu zikra inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa hatta idza balaga maghriba shamsi وجدها تقرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس Waje da wajadaha tsulu'u ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra kadhalika wa qad ahatna bima ladayhi khubra thumma atba'a sababa hatta idha balaga bayna as-saddayn wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla qalu ya dhal qarnayn inna ya'juja wa ma'juja mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an nawa baynana wa baynahum sadda Ƙalama ma makkanni fihi rabbi khayr fa'inuni bi quwwatin aj'al bainakum wa bainahum rajma atuni zubar alhadid Hata idza sawa baina sadafaini qalan fuhu hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alayhi Fa famasta'u an zaharuhu wa mastada'u lahu naqaba qala hadha rahmatun min rabbi fa ja a wa'adu rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'adu rabbi haka? zulkarnain yana daga cikin sarakuna na musulmi wanda suka mallaki duniya kuma Allah ya hore min hanyoyin tafiya da ya nausaye mafaɗar rana sai da ya kai inda rana ke faduwa a ganin gida ji wasu malaman tafsiri ko da ya tafi mafaɗar rana sai ya ga kamar rana tana fadawa a wani idan ruwa mai bakallaka wajada waje da ha ta fi ainin hami'atin kuma ya samu mutane a wurin Allah ya ce ko ka kakkashe su ko kuma ka riƙe kyautatawa cikinsu ya ce wanda ya ƙi imani an ce kafirai ne ya ce amma man zalama fa saufa wanda ya ƙi imani ya kafirta to za mu kashe shi za mu azabtar da shi an gani sun mai yuraddu ila rabbihi fa azibuhu azaban nukura ya ce wa amma man amana wa amila salihan amma wanda ya imani ya musulunta daga cikinsu ya aikata aiki na kwarai falahu jaza'anil husna ya ce yana da sakamako mai kyau a wajenmu wa sanaqulu lahu min amrina kuma da sannu za mu aikata mai sauki cikin al'amarinmu daga nan kuma da ya bar mafaɗar rana sai mahutatta ya inda rana ke hudowa sun ma'ati ba a saba ba hatta iza balaga matsuli a shamsi waje da hata ta tsulu ala ƙaumin lamna ji allahun min duni sitira sai da ya kai inda wasu mutane suke allah ya ce ba mu sanya musu wata kariya ba daga wannan rana an ce idan ranar ta fito dole suke ƙarƙashin ƙasa suka yi ramuka ko guna. to nan suke shiga in rana ta fito ba wani dan adam da zai iya rayuwa a kanta sai ta faɗi to sannan sai su fito su ci gaba da harkokinsu da ya gama da nan sun ma'atba a sababa hatta idza balaga baina saddaini sannan ya sake bin hanyoyi na tafiya Allah ya ce har sai da ya kai baina saddaini a tsakanin wasu duwatsu guda biyu ina fata mun gane saddaini anan shine in ka diba malaman tafsiri abinda suka ce duwatsu guda biyu marigayi a abaka marhumgumi Allah ya ji kansa da gafara a cikin wannan tafsiri na sami albarka radul azhani ila ma'anil qur'an yace wasu duwatsu ne guda biyu amma akwai hanya tsakiyarsu su wajen kasar turk ana fata an gane wajen garuruwan turk a nan wannan guri yake inda zulkar zulkarnain ya kai ma'ana Ibn kasir a cikin tafsirin sami albarka tafsirul qur'anul azim shi kuma yace saddani dinnan yace huma jabalani Ya ce wasu duwatsu ne guda biyu bai na huma wanda tsakaninsu akwai tazara an gani sannan mutanawihani suna da ɗan nisa tsakani amma suna daura da junansu Bai na huma su suguratu amma a tsakaninsu akwai kofa an yi hanya alabila da turki shi ma ya ce wannan saddin wannan gudun yana yana wurin garuruwan karkarunan turkawa Muhammad ibn Ali Sabuni a cikin tafsirinsa tafsirin ma'ana safwatu tafasir shi kuma yace min iqatun ma'ana wata boda ce hajizaini wadda ta sha makance azimaini masu girman gaske ina fata an gane yace bi biladit turk shi ma yace wannan gurin yana nan a garuruwan turk an gani amma min mayali armiya wa arbi ma'ana wa, azerbaijan yace yana nan a wannan amma in ka je ƙasar turk to za ka yi wajen armiya da kuma wajen ma'ana Azirbijan. to a nan wannan gurin yake ko a yau mutum ya tafi zai ga wannan katanga da zulkar ne ya gina saboda aka hanya tsakanin dutse ita ake kira ina fata an gane subulan fijajan kenan hanya to ta wannan hanyar da zulkar ne ya je gurin sai ya samu wasu mutane saboda zaluncin ya juju ma juju kaɗan ya rage su kare fahimta su kasa fahimtar maganar da ake musu suna rikice ko da ya iso garin sai ya juju wa maju suka ce shin mu dora mu kan haraji mu biya ka fa hal naj'alu laka kharjan an gani shin ba ma dora maka wani haraji ba da zamu sawa kanmu mu baka ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda akan ka sanya wata kariya tsakanin mu da ya juju wa majuju wannan hanya ta tsakanin dutsen tanan suke shigowa qala ma makanni fihi rabbi khairu yace abinda Allah ya bani na shugabanci tamkini damar da Allah ya bani na mulki yafi abin da za ku bani alkhairi fa ainuni bi quwwatin ku taimake ni da leburori kawai ku nemo leburori shi zai jagoranci aikin ku nemo leburori masu ƙarfin gaske ce aj'alu bainakum wa bainahum radma zan sanya wani danni tsakaninku da su wanda mahadika ture shi kafin ya fara aiki sai ya ce da su atuni zubar alhadi ku tara mun bakin rodi aka ringa kawo mai tsantsan bakin rodi ana tarawa ana tara bakin rodi ana tara sai da aka tara ya ga zai kai aikin ya auna ya gama gwaje-gwajen shi ya tabbatar zai kai sannan ya ce a yi foundation wa'annan leburori masu karfin gaske da ya ce a tara aka yi ta diga ana foundation an ce sai da suka kai can kasa inda ruwa yake ana daga nan ana ɗebo ƙasar a ɗauro ta a fito da ita duk ya kwashe ta ma'ana foundation din ya shiga ƙasa sosai sai da ya kai inda ruwa yake to sannan wannan rodi ya dinga lankwasa shi yana gyara shi yana lankwasa shi yana gyarawa yana lankwasa shi ya fara katanga tun daga nan ƙasa tun daga foundation ɗan ƙarƙashin ƙasa an gani hatta idza sawa baina sadafai sai da ya daidaita tsakanin waɗannan duwatsun guda biyu ya kai tudun su sai ya sanya zuga zugi a ƙasa a ƙasan wannan bakin rodi kalan fuku ce ku hura suka rinka hura zuga zugi rodi ne bakin rodi tsakanin dutse da dutse duk ya ko ina tsawon shi da faɗin duk ya riga ya sa wannan rodi amma fa ba shi kaɗai ba dama ya ce fa ainuni bi quwwati shi sa ya nemi waɗannan ma'aikata karatan leburori masu ƙarfi kaga shi ya sa malamai suka ce zulqarnain shugaba ne mai ilimi bai yi wa a sa shugaban da baya da ilimi za a samu matsala shugaba ne mai ilimi banda ilimi na addini da gudanarwa kuma Allah ya bashi ilimi na zamantakewa mutane malamai suka ce kaga Messi ne ya san yadda za a gina katanga kowace iri sannan ayon benda ne duk karfin rodi zai lankwashe shi ya haɗa shi ya tseta kuma a samu abin da ake so kuma injiniya ne kaga Allah ya mai baiwa da ya gama ya sa ziga-zigi kalan fuku sai ya ce ma leburorin nan ku hura zigazigin nan suka rika hurawa dama rodi an sa wuta yana haɗuwa yana ja yana ba wannan yana ja hatta iza alahu naran har sai da ya sanya wannan bakin rodi gaba ɗaya ya koma wuta qala atuni ufriqi alaihi qitra alqitr yana nufin ma'ana annuhasul muzab narkakiyar dalma qala atuni ufriqi alaihi qitra shine qala atuni qitra yace ku zo min da narkakiyar dalma ufriqi alaihi in zuba akan wannan bakin rodin da aka kawo mai narkakkiyar dalma ya rika zuba ta a cikin bakin rodin nan tana hadewa tana hadewa har sai da zama tsantsan kwatanga ta dalma da bakin karfe gaba ɗaya ya shafi ba inda za su bi saboda haka ya ce wannan da ya gama katangar ya kalle ta fa masɗa'u an ya zaharuhu wa mastada'u lahu na nakaba ba su iya hawan katangar kuma ba su iya hudata ina fata an gane ba su iya hawan ta balantana kuma su iya hudata hawa ma ya gagare su balle su ƙula ta bai yiwuwa da ya gama babu alfahari ha za rahmatun min rabbi ce musu wannan katanga rahama ce daga wajen ubangiji na duk ƙarfinta fa'iza ja a wa'adu rabbi idan alkawarin ubangiji na ya zo ja'alahu dakka zai sanya ta nakakkiya za ta baji wa kana amru rabbi haqa kuma al'amarin ubangiji na gaskiya ne umarnin sa in yazo gaskiya ne ba ja da baya za ta niki shi yasa ɗan uwa mu diba yadda Allah ya mana ni'imomi ƙasan nan da Allah ya shimfida mana ya sanya mata turaku duwatsun nan ba wai Allah ya yi su haka nan bane to yanzu masu fasa dutse sai zibi suke suna suna faffashe su mutumman a arewa duk wani dutse da ka sani mai muhimmanci kawai sai a ɗebo irin mutanen nan na waje 'yan china ɗin nan ko wani abu a haɗa baki da manyan ƙasa a ta fashe duwatsun ana sai da shi su faffasa shi su kwashe ma'adanan da ke ciki kuma in ka je kai Allah ya sauka Najeriya Allah ya sa a gyara in ka je ma'aikatar za ka ga musulmi fa mutum yana cewa bature masta wannan kaskanci ne ya fi wannan arzikin ku a ƙasar ku ku ba ku da wani aiki sai tuki direbobi da leburanci in kaga sun dauke ka a wannan gurin mugun aiki za ka yi na wahala bauta za ka yi musu kawai ilimin za su sa ɗan najeriya bai fusa manaja ba shi ma wanda aka haɗa manyan da aka shi zai kawo manaja a rika tafiya in sun gama fashe wannan dutse sai su kwashe kayansu sai su koma gindin wancan dutse su kuma kafa kafawa kuma waɗannan duwatsu da Allah ya kafa su a bayan ƙasa suna da amfani ba wai a su suke ba wallahi taraku ne wasu ƙusoshi ne da Allah ya yi wa ƙasa amma kuna bi kuna faffashe su Allah ya kare mu Allah muke roƙo ya tausaya mana saboda ka waɗannan duwatsu ƴan uwa Allah ya gaya mana nassin alqur'ani su ne tarkin ƙasa su suka rike ta idan babu su wallahi ƙasa za ta rika shekin za a rinka yawan girgizan ƙasa wallahi ƙasa za ta shiga hadari saboda ka kwakula duwatsun nan hadari ne ku bar su kawai Allah da ya yi su ku rabu da su inda suke muna fata Allah shi kare sai Allah ya ce وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون سبحانه وتعالى يتي وجعلنا السماء سقفا محفوظا الله يتي كما من سنة سما rufi wanda yake tsararre Sakafan, ai malam ya ce ma'ana shine misluhu fil buyuti ko ai shine irin kwatankwacinsa a cikin gidaje yanzu wannan masallacin ga rufinsa ne sakaf ɗinsa duk gidan da aka yi sai an yi mai rufi za a yi mai sakaf rufin da za a yi to wannan sama Allah ya ce mun sanya ta ta zama rufi kamar irin misalin sama da kuke yi a gidaje kuna rufe gidajenku wannan rufi na sama sakaf din nan na sama Allah ya ce mahfuza an yi shi tsararre ma'ana min aniluqui daga fadowa in ba dan Allah ya tsare shi ba wannan saman in ta rufto Allah kawai ya san wanda zai mutu kamar rufi ne ya fado mutane suna bacci da daddare rufin gida ai kaga za in ba kariyar Allah ba dole a samu wanda suka mutu ga ƙananan yara ga maza ga mata ana bacci gida ya rushe rufi ya faɗo wa mutane ya danne su to waye rike wannan saman ubangiji subhanahu wata'ala yana ya rike ta shi yasa Allah ya ce a cikin suratul luqman khalaqas samawati bighairi amajin tarawnaha wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa bassa fiha min kulli dabba wa anzalna minas samai ma'an fa anbatna fiha min kulli zawjin karim subhanahu wata'ala ya ce Allah shine ya halicci sammai bakwai bi gairi amadin tarawunaha ba tare da ginshikin da kuke gani ba kaga filolin da suka tokar sama Allah ya halicci sammai amma bi gairi amadin ba tare da ya sa ginshikan da idan kuke gani ba amma bi fadinta yanzu masallacin nan da za a yi dakin din nan banda kusurwa hudu da ya rike shi kaga akalla akwai fila hudu ga suna a tsakiya in ba haka ba billahi lazi injiniyan da ba zai ma zauna ba dakin din to balle a ce ai dakin daga nan har nima, ko ai dakin daga nan har markaz ruwa ai daga nan har can ina take <laughs> dan da jago ba nan ba to Allah ya kare to wannan kai kana gani filas nawa za a kafa fila fila fila nawa za a kafa in kun tashi wannan rufin ba adadi wallahi dole injiniya ya tsaya ya lura zuwa can a kafa fila zuwa nan Don ya riƙe wannan rufin kar ya faɗo wa mutane amma Allah ya sanya sama ginanniya ba tare ya tsare ta an gani ya tsare ba za ta faɗo wa mutane ba daga faɗo wa mutane kuma ba ku ganin ginshikin da aka tokare ta ko ana gani amma wasu malamai suka ce ayar abin da take nufi shine khalaqas samawati bighairi amadin an gani Allah ya halicci sammai amma bighairi amadin tarawunaha Allah ya ce da ginshikai wanda ku ba ku ganin su an gani da wasu ginshikai wanda ku ba ku iya ganin su ginshikan akwai su amma Allah ya boye su daga ganin idan dan adam ko wani mutum to amma tafsirin da yafi inganci shine malamai suka ce shine tafsiri na farko khalaqa samawati bighairi amadin tarawunaha Allah ne ya halicci sammai bakwai ba tare da ginshikan da kuke gani da idan ku ba domin inda da ginshikin Allah ya kafa shi za a gan kuma ka diba nisan saman nan duk duniyar da za ka je ka tashi a jirgi ka ji harka yanzu in saboda nisan duniya ba jirgin da zai tashi wani sa'in in dai tafiyar na da yawa sai ya transit a kasarsa ko ya sauka wani guri domin a duba lafiyar shi in ba mai a duba inda wata matsala sannan ya tashi sai kai tafiyar awa ashirin da hudu a jirgi kuma duk a cikin sama kuma ba a taba kaiwa karshen ta ba in ka je nan ma da wani gari bayan gurin kuma duk kana zuwa in ka sauka saman nan da ka daga haka za ka ganta ba wai an kafa ta an kafa ta an kafa ta bane ɗaya ce ta rufe duniya. don Allah wannan ba ikon Allah bane mai hankali bai kamata ya koma wa Allah ya sallama ba ayoyi ga sunan daban-daban wanda Allah ya yi mana da ya kamata mu ƙara imani to Allah ya sa mu gane Allah ya sanya sama tsararriya an gani anil wuqu shine gaba da fadowa ba za ta fado ba sai Allah ya ce wahum an ayatina mu'ridun Allah ya ce kuma amma sai dai su game da ayoyinmu masu bujirewa ne an gani mina shamsi wal kamari wan nujum game da ayoyinmu da ke cikin sammai din rana da wata da taurari Allah ya ce su masu bujirewa ne la ya tafakkaru na fiha ba sa yin tunani a cikinsu fa ya alamuna an khaliqaha su san cewa lallai mahaliccinsu la sharika lahu ba shi da abokin tarayya shi kadai ne ya cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa ba ba tare da an hada shi da komi ba amma ba kowa yake fahimtar haka ba muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon tunani a cikin waɗannan ayoyi na Allah su ƙara mana imani sai Allah ya ce وهو الذي كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وهو الذي خلق الليل والنهار kuma shine wanda ya halicci dare da yini Allah subhanahu wata'ala shine wanda ya halicci dare da yini washamsa wal qamara da rana da wata shine malam yace kullun an gani tanwinuhu tanwinin sa da aka yi ana aka ce kullun aka yi mai mataini iwadun anil mudafi ilaihi min shamsi wal qamari wa tabi'uhu wa huwa an an gani sai Allah ya ce kullun kowanne daga cikinsu su tun daga ainihin rana da wata ko taurari fi falakin an gani dukkanin tun daga dare da yini da rana da wata da taurari kowanne fi falakin yana cikin falakinsa yana cikin falakinsa ai mustadir shi falakin nan cycle ne kewayayye ne to yana cikinsa malam ya ce wa ya dullu haza kuma wannan yana karantar da mu ne mana nuni ala annan nujuma kullaha akan cewa lallai taurari gaba ɗayansu fi falakin wahidin an gani suna cikin falaki guda taurari gaba ɗaya yawansu suna cikin falaki guda duk da cewa wa in kanat mutaramiyatul bu'di duk da cewa suna da tazara mai nisa in an ce mutaramiya ana nufin ma'ana masafa mumtaddal bu'ud ma'ana nisa tazara shimfidaddiyar tazara mai nisa tsakanin taurarin amma duk da haka Allah ya zuba su a cikin falaki guda ina fata an gane kuma sau tauraron nan al-Imam Mujahid yace Allah ya halice su ne saboda abubuwa guda uku aikin su kawai a sama abubuwa uku ne tauraro na farko zinatul lisama' akwai wanda Allah ya halicce su ne domin su zama kwalliya ga sama an gani wa zayyana sama a duniya bi zinatin al-kawakib Allah ce mun kawata sama ta kusa din nan da kwawa da kwalliya ta taurari taurarin nan akwai wanda kawai dan kwalliya sama Allah ya halicce su haka suke sannan na biyu akwai taurari da kuma Allah ya halicce su zama security ga sama tsaro ga sama wa hifzan min kulli shaytanin marid kuma su zama tsaro da kariya ga dukkan wani kangararren shedanin aljani yuli ne wallahi in ya biyo shaidanin aljani sai ya narka shi an ce zai haukata shi yana diran mai zai huda shi idan ya haukace yana bige-bige kawai sai ya kone shi ba wani shedanin aljani da ya isa ya hausa mutum daga aiko annabi muhammadu da kafin aiko manzon Allah suna hawa sama su je su kawo bokayensu labari suna hawa can Allah ya ba su dama su Hausa-hausa-hausa-hausa-hausa-hausa. su je su jiwo gaskiya daya da sun gaya wa boka ya ci sa'a sai ya shafa ƙarya da casa'in da tare da wannan gaskiyar to tun da Allah aka aiko annabi Muhammadu Ubangiji su subhanahu wa ta'ala ya sanya aka sanya tsaro akwai taurari wanda ake su kawai dakun aljanu suke dakun shaidan da ya hayo dama za su bi shi su haukata shi suna huda shi in ya haukace kuma su kone shi taurari na uku shine ma yuhuta dabiha wanda ake shiryuwa da su akwai tararu wa'anda kawai Allah ya halicce su ne saboda ilimi ina fata an gane a ilimi a samu ci gaba yanzu ai kana ji ana cewa banda tauraron Allah ma akwai tauraron ɗan adam shi ma zai harba nashi in ya harba sai ya makalkala wasu abubuwa a jiki da sauransu yana saitawa a ta samun amfanuwa a bayan kasa to idan ɗan adam har Allah ya bashi fikira yi tauraron sai ya harba saboda yin wasu abubuwa na amfani ina ga tauraron Allah ana shiryuwa da su a cikin sararin samaniya shi yasa al-imamu mujahid ubangiji ya kara masa rahama yace a cikin taurarin nan akwai wanda ubangiji ya halice su ne saboda irin wannan manufa shi yasa kowanne daga cikin su inji ubangiji yace fi falakin an gani yana cikin falakin sa kuma yasbahun Allah yace suna linkaya iyo suke yi a cikin falakin suna tafiya shine yasiruna an gani suna tafiya bi sur'atin da sauri malam yace kalmasabihi fil ma'i kamar wanda yake iyo cikin ruwa haka suke tafiya su ba malam yace walittan bihi bihi ko kuma domin fadakarwa game da shi atabi damiri jami'i manya aqilu sai Allah ya so sai ya zo da damiri na jam'in mai hankali kaga sai ya ce wa kullun fi falakin yasbahun kuma kowanne ɗaya daga cikinsu yana linƙaya a cikin falaki kaga abinda wannan ke nuna mana sai aka ce yasbahuna ai kaga jami'i ne na masu hankali sai aka kawo jami'in masu hankali dan fadakarwa dan adam ya ƙara imani ya ƙara jin tsoron Allah ya duba waɗannan abubuwan da aka faɗa mai dare da rana an ina fata an gane da kuma rana da wata da taurari ayoyi ne shi yasa ubangiji ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru ya'tikum bidiya afala tasma'un a ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamah man ilahun ghayru Allahi ya'tikum bilaylin taskununa fi afala tubsirun wa min wa min ayatihi an khalaqa lakum eh? wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla ko wan ma'ana litabtagu fihi min fadlihi wa min rahmatihi an ja'ala lakum al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtagu min fadlihi wa la'allakum ubangiji yace ka ce da su kul ka gaya musu ara aitum ku bani labari in ja'ala Allahu al-laila sarmadan idan Allah ya sanya muku dare miƙe sarmadan ba yankewa zuwa ranar alkiyama man ilahun a ya'tikum bidiya wane ne wanda ba Allah ba ya isa ya zo muku da haske yanzu da gari ya waya kowa zai fita neman abinci ko ba haka bane zaka tashi ka tafi wannan ni'ima ce ta Allah mai tafiya ya shirya ya tafiya sai ya je da dare yayi kuma a koma a nasu shin in ba Allah ba da Allah zai mai da dare jiddadan a cikin dare ake ko da yaushe sai dai a ta amfani da fitila da daddare kullum baka da yini sai dai ka sa to kuma ya zakai ka gane yau tayi gobe tayi in babu dare da yi ya za a yi ka gano sallar azahar da la'asar da magariba da isha'i domin da tafiyar yini dare da yinin nan da rana da wata ɗin nan ake gane lokutan sallah da su muke gane lokacin azumi da shi muke gane lokacin iddoji duk abin da aka fa mana na lokaci wallahi in ba waɗannan abubuwan guda hudu baka isa ka gane ba sai dai ka kimanta amma inda su to shine zaka samu hanyar da za ka gudanar da ibadarka to Allah ya ce kuma ka ce da su ku bani labari in ja'ala Allahu alaikum nahara sarmadan ila yawmil qiyama idan Allah ya sanya muku yini a miƙe a tabbace ba yankewa zuwa ranar alkiyama man ilahun ghairullahi ya atikum bilailin taskununa fi waye koma bayan Allah zai zo muku da dare da za ku rika hutawa da natsuwa a cikin sa wane ne shi a ce a'a babu dare kuma ai rayuwar ba za ta yi daɗi ba wani bai baccin rana ko ya kwanta ba zai iya ba duk wahalar da ya sha ba zai iya bacci da rana ba to inda Allah ya sanya dare komi fa sai dai ai da rana ba ba, sai dai cikin haske kuke koyaushe cikin rana kawai ba wani wanda ya isa ya zo mana da dare da za mu je mu kwanta mu huta shi yasa Allah ya ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-laila an nahara ko kuma yana daga rahama sai ya sanya muku dare da yini taskunu fi dan ku natsu a cikin dare wa litabta gomin fadlihi kuma domin ku nema daga falalarsa a cikin yini wa la'allakum tashkurun kuma ko za ku yi godiya ga ni'imar da Allah ya yi muku to muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya ba mu ikon yin tuntuntuni game da wannan ni'ima da ubangiji su subhanahu ta’ala ya yi mana domin mu bauta masa yadda ya kamata kuma ya zama hanyar tsira gare mu duniya da lahira muna fata Allah shi datar da mu sai mu tsaya nan Allah ya kai mu gobe sai mu dora daga inda muka tsaya insha Allah Allah kai mana gudunmuwa ka an sa mana kyawawan ayyukan to bismillah wannan ya ce assalamu alaikum malam idan mutum yana cikin wankan janaba da asuba sai ya kira sallah to ya magana azumin shi to azumin shi na nan kamar wanda yake cin abinci ne bai gama ba ko yana shan abin sha bai gama ba an kira sallah annabi ya ce ya karasa kuma azumin sa nan kana cikin wankan janaba ka shiga bayi fila dan ya fara kiran sallah shikenan ai janaba ba ta same ka bane ko da a ce ma ba kiran sallar asuba ba ko da a ce abinda shari'a ba ta so janaba ta same ka bayan hudowar alfijir amma annabi rahama shi kansa wani sa'in a watan ramadana janaba ta kan same shi sai zai je masallaci yi wanka saboda haka nan kiran ko da ka wayi gari da janabar ba ina fata an gane baka yi wanka ba har aka gama kiran sallah kana sahur baka yi wanka ba baka har aka gama din azumin ka nan bai shafa azumin ka ba yi janaba din a lokacin bayan hudowar shi shine hadari ka samo dalilin da janabar za ta fita ina fata an gane bayan hudawar alfijir amma rashin yin wanka tun daga faduwar rana janaba ta samu mutum har alfijir ya keto ba abin da ya shafe shi da azumi saboda haka a lura kan kada mutum ya yi bayan hudawar alfijir ne ya fitar da janaba hanyar da janaba take zuwa kuma hanya biyu ne hanya biyu ne hanya ta farko mafarki in mutum ya yi mafarki yana saduwa da mace ya farka ya ga ruwa ya fitan masa to wajibi ne yayi wanka janaba ce wannan abu na biyu yadda mai ahalari ya ce kan kaciya inda ake yanke wa yara din nan daidai kan hashafa idan har ya shiga cikin farjin ya mace shi ma ko an fitar da mani ko ba a fitar ba janaba ta faru dole a yi wanka to bayan huduwar alfijir kar mutum ya yarda janaba ta same shi amma tun daga faduwar rana har zuwa hudowar alfijir wannan tazarar dan mutum yana da janaba ko da alfajir ya keto bai yi wanka ba azumin sa nan babu komi a kansa wallahu a'lam